A kalla dai an shafe kimanin kwanaki bakwai a jere kullum sai 'yan bindiga daɗi ko dai sun tada gari ko sun kona gari a jihar Katsina musamman a yankin Batsari. Shugaba Muhammadu Buhari ya gana da gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsinan sannan shugaban ƙasar ya tura wani kwamiti mai karfin gaske karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya general abayomi gabriel olonishakin da shugaban 'yan sandan kasar da su je su asase abin da ke faruwa kamar yadda gwamna aminu bello masari ke karin bayani an samu karin karfin gwiwa musamman yanzu mun katsina already mutanen da aka tura suna katsina yanzu suna assistant situation kuma za su je duka wannan areas din especially ba tsari local government da kankara local government inda abin ya zama mo severe su yi ainihin on the spot assessment su dawo so we expect certain actions uh, especially because what affects katsina shine affecting zamfara shine affecting kaduna to amma mutanen na ba tsari a cewar lawar sani daya mai magana da yawunsu ya ce su fa ba su gamsu da tura musu irin wannan kwamiti ba so kurum suke yi su gani a ƙasa. Da girma gwamna ya yi kokari ya je ya sadu da shugaban ƙasa kuma mun ga an turo kwamitin so Za ka ga sanadin garin Batsari har da jirgi yana cewa za su je garin da aka shaɗannan mutanen. Sai shugaban ƙasa yana so a gaya mai gaskiya ai ya san ta hanyar da zai bi a gaya mai gaskiya kowane gari akwai hakimi akwai mai gari ba wanda bai san bala'in da ake ba amma duk wanda zai zo daga wani Abuja ko wani menene kyawa yake kawai a rubutu ga takarda a kai ne saboda IG ya zo ba tsari kusan ƙasa da wata biyu zai wuce. amma bayan ta yi ma lokacin ma aka dingi harara ana kashe mutane ana kwashe musu dukiyoyi to saboda haka ga yanzu mu ba za mu ce mun gamsu ba sai mun ga abin da ya biyo baya Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya kuma abin kunya ne a ce jihar shugaban kasa inda shugaban kasa ya fito a Katsina da inda ministan tsaro ya fito a zamfara a ce a najeriya na suka fi ko ina lalacewa a sha'anin tsaro wannan abin kunya ne abin tirne kuma ya kamata a ce idan gwamnatin nan da gaske take ta aji duk wani tanadi da za ta yi al'umma ta tsaya ta samu musu wannan tsari. ba ranar da wato 'yan ta'adda ba sa kashe mutane wannan ba tsarin fa gwanda sambisa da ba tsari yanzu ba wani wuri a Najeriya inda ya fi hadarin zama ba tsari su ba mutane bane ba su da haƙƙi kamar kowane dan Najeriya don me za a kyale ana kisan su kuma jihar shugaban kasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ina mafita linzami ya fi